Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A makon nan ne a jamhuriyar Nijar kotun kula da yadda ake kashe kudaden ƙasa ta bayyana shirin kaddamar da bincike domin tantance hanyoyin da ake amfani da kudaden tallafin da gwamnati ke baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu a kowace shekara. Yayin da bangaren binciken zai shafi ayyukan hukumar sadarwa ta CSC kamar yadda dokokin ƙasar suka yi tanadi. Ga wakilin murya Amurka Suleiman mini Barma da karin bayani. Wannan bincike da ke zama makamancinsa na farko a tarihin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu a nan Nijar wata hanya ce da za ta bada damar gano haske game da kudaden tallafin da suka karba daga hannun gwamnati daga shekarar 2013 zuwa 2018 kamar yadda wani jami'in kotun ta kurde Saidu Ada ke karin bayani a yayin ganawarsu da manajojin kafafen labarai. Ya ce za mu fara wannan aiki daga nan birnin Yamai sannan za mu leƙa jihohin Zandar Maraɗi da Tawa. Ko da yake a Tawa binciken zai shafi birnin Kwanni ne kawai sai kuma wasu garuruwa na jihar Doso. da kanmu za mu je cibiyar kafafen da wannan bincike ya shafa. Mamallaka gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu sun yi na'am da wannan yunkuri. In ji shugaban kungiyar su Alhaji Grema Bukar Kura. Alhamdulillah hakan ga muna son shi domin in gwamnati ta baka kuɗi ta san inda an kasa. To mu dai kofa mu abu dai take ko da yaushe sun ka zo mu kofar mu bude take mu bude musu abinda sun ka ba mu gashi abinda mun ka kashe gashi ga takardu kuma in suna so su sani abinda sun ka ba mu abinda sun ka kashe duk muna shirye. sakamakon lura da wani rahoton da ta fitar a watannin da suka gabata bayan gudanar da bincike a wasu ofisoshi da kamfanoni da masana'antun gwamnati shugaban kungiyar anjak ta 'yan jarida masu yaƙi da cin hanci abdullahi isaka na ganin tasirin irin wannan bincike na kurde. a kamfanonin yada labarai. To lalle wannan da kwanta mun gani ta yi wani bashinan aiki bisa sosai societe wanga na kasa mun ga abin da ta hiddo bisa nijilak abubuwan da ta nuna wallahi sun matallahi ta nuna tana aiki da zuciya guda tana kare hakkin 'yan kasa tana son ta kiyaye ma ƙasa arzikinta kuma tana son a gudanar da aikin kasa yadda ya kamata tunda bincike ya nuna sun ga yadda aka yi almubazarrancin da dukiyar ƙasa cikin societe diya ba sai na dawo bisan su ba to shi yasa duk in ka ji an yi zancen wannan kurre kwanta to mu gaskiya da hannu biyu biyu muna sara musu muna gode musu kuma da yadda suke tafiya da aikin su sakataren tsare-tsare a haɗakar kungiyoyin yan jarida ta maison de la presse suleiman umar bra da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan batu ya ce wannan bincike ya zo akan daidai wannan fonda da la presse ko tallahi na jarida dauka suka yi kamar kuɗi ne ga shi nan ya zo min daga sama allah ya kamu da shi in yi abin da nake so ana gani abin da suke yi in suka samu wannan kuɗin suka yi suka hudu su a can trezor gidan kuɗi sai ka ga ma'aikata kuna wahala da tsohon kamara da tsohon mikro da mota a lallace da sauran duka abubuwa shi ko wannan kuɗin an ce don ma'aikatar ta ci gaba a ƙara gyara muku ne wani abubuwa a'a sai ku ga an ce mai gida ya ɗauki rigige ya ta kasashen waje kotu sai kuna zaune ya ku ga mai gida ya zo da sabuwar motar miliyan goma mai gida ya yi can mai gida ya yi nan kuɗi ga suna ana wadaka da su. To amma da alama babu wata fargaba a wajen manajoji da mamallaka kafafen yada labarai in ji Alhaji Grema Bukar. Fargaba babu mana abu ba wani kuɗi da yawa bane ba wani abu bane mai mahimmanci wanda za a ce za a yi wani abu. Ba bincike iri na inspection bane ba bincike kashe kuɗi na an aisha bisan ka'ida ko ba aisha bisan ka'ida ba mun shi bisan ka'ida kuma mun yarda da kanmu. shekarar 2007 ne dokokin jamhuriyar Nijar suka zo da tsarin baiwa kafafen labarai masu zaman kansu kudaden tallafin shekara-shekara da nufin ba su damar sabunta kayan aiki akai-akai inda aka fara daga ƙasa da miliyan 100 na sefa zuwa miliyan 200 a yau to sai dai lura da hazon da ke tattare da yadda ake amfani da irin waɗannan kuɗaɗe ya sa gwamnati baiwa hukumar csa hurumin kasafta yadda kowace kafa za ta yi amfani da wannan tallafi mafari kenan binciken zai shafi hukumar da kanta dr kabiru sani shine shugaban wannan hukuma ka ce a ah, ni ina son in sai eh, an ce to an baka envelope miliyan biyar haka ka ce a ah, kan aiki na sai kaza kaza na sai sai mu baka wannan kuɗin haka ne da shekarun ba aiki to an sai an ji ba an ka sai ko baka sai ba mu kuma da muka ce ai kashi 65 kin nan kayan aiki ne za a sai mu yan jarida ai sai an gani mun bi ka'ida kuma ai ka san akwai code d'attribution des marché publics mu mun bi shi mu dai wanda muka ba da shekarun baya sun ce mu abu kaza abu kaza za mu sai kenan ayan tsakanin su da kotu ne mu kuma da muka yi aka ba mu na 2018 <laughs> ayan mu za mu bayani kenan kowa ya yi bayani gaskiya ta tabbata in ba yi adalci ba doka ta buga in kuma akwai gyaran huska suna recommendation suwa da shawarwari sai su a nan kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida na jan hankulan jami'an binciken kurle kwant kan maganar adalci eh, jurist suka ce ba a zama shishi a ba ku raba kuɗin kuma ku dawo ku ce da ku ne za a bincike da su kurle kwant da su csc kin sun gami kuma su yi bincike abin yana da wuya a gano na biyu kuma eh, abin da ke dan bani mamaki sai aka ce a'a ai ba duka ba wanda aka ba kuɗin ne ba duka eh, eh, radika da tele ba ne za wannan bincike zai shawa amma ita doka da aka yi ta ba dan wani gungu ba da wani gungu ita da aka yi ta ta gaba ɗaya ce ba a iya ma wasu bincike kuma a bar wasu fatan mu a ce wannan aikin da za a yi a tsaya a yi shi yadda ya kamata kenan wannan hukuma ya kamata ta tsaya wannan shekara takwas don wanda ya san an bashi wannan kudin kai ko jika ɗari ce aka baka kudin ƙasa ne kudin talaka ne haraji ne na ƙasa ya kamata mu ji yanda wannan hukuma ta kan ta tattaro ta ce duk a wannan ma'aikatu can da aka samu na kuskura kenan adiba kan mutane su zo su yi takaru na banza su yi takaru na jabu su ka su zo su yi justifiye su ce gashi wani kuɗin da aka bamu mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza warke karya ce su ma 'yan kasar kuma su gani wani kudin nasu da ake bamu ina ne muke tafiya da su ko da ke ma malam bahaushe iya cewa wanzan baka so a jikin ka. tsarin jadawalin da kotun kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati ta aiki a kafafen labarai da ke da mazauni a birnin yamai na nunin tawagogin jami'an bincike za su fara kai musu bakunci daga ranar tara ga watan oktoban 2020 domin soma aiki ga dangadan kafin daga bisani su nufi jihohin da binciken zai shafa. Don na kawon ga binciken a zama darasi. da kowa masu gidajen eh, jarida za a ca gaba daya kenan su san gwamnati abin da ta baka kana ita so ta yi bincike kenan a bisa hanyar da ya kamata na biyu mu kuma yanzu da doka ta ce mu za mu kula da shi mu san yadda za mu da kanmu tun da ba ta yiwa a zo a yi sakake doka ta bige ka e kenan za a kiyayewa kuma dole mutane sai sun yi adalci don saboda kuɗin gwamnati ba abin wasa ne ba. a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulaiman Mini Barma. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Kariya mace ta je makaranta wata uku, ta komo gida wata uku. Wannan abin na muna ganin kaman ba abu ne na kirki ba. Shekara ashirin da bakwai gwamnatin NDC da iyayenta NPNDC suna mulki a ƙasar Ghana. Zango ta mara musu baya ɗari musu ɗari tambaye abokina tambaye ɗan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi duk ɗan zango wanda suka yi wa 'yan zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasa. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawarar da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki kasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar ghana din saboda haka idan an dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce ta fi ciwo ghana bashi ko me akai da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonin ghana da yawa to sai mu ci gaba to madalla a yau za mu tashi ne daga amsar da alhaji audu arif na ndc yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wancan mako mai john muhammad zai kawo sabo domin a zaɓe shi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan alhaji ahmad ayuba kaga martanin da zan mai da shi ne npp in suna magana ya yi batun wancan kuri'an da aka jefa an samu rinjaye da wurin miliyan ɗaya da ɗigo hudu ko ɗari eh, hudu ko eh, faɗi. Mm. Amma bai iya ya gara mu abin da NPP ke yi kenan sai su jefa magana ba su iya gwada bambanci da aka abin da 1996 abin da ya sunan shi NDC zuri suka yi MPP da shi. In ya iya gwada maka wannan sannan ya ce maka ai wanga ilacin da aka yi rinjayen da aka yi ya fi wannan amma kada ka ce kai ka gwada na mpp ba ka gwada ma jama'a abin da mpp suka samu ka ce wai ga rinjaye ba domin gode ni ban so ina jayayya ma kan irin wannan magana eh, to shi ke nan abu ne abu ne da yake ya wuce bai da amfani ma yau mu koma mu yawa to tattaunawa to mu duba wannan tambayar yau mhm. muka shirya mhm. muka ajiye shine yau kan free HSN da suka faɗi suke cewa suke buki da shi free HSN wato kana nufin makarantar sakandare a kyauta ke da ake da wannan gwamnati take bayarwa ke nan da za a free HSN mun gaya musu kamar su hakuri su hakuri in ya so a samu inda yaran makaranta za su zauna su iya kamar classroom kenan a buɗe makarantu da dama yadda ake abin bai zama damuwa suka kiya suka ce su sun yi suka je suka ya mace ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku wannan abin nan muna ganin kaman ba abu ne na kirki ba saboda shi mun yi niyan in Allah ya tsayin daji za mu yi kokari mu ɗauki mu karkara wayannan makarantu. Alhaji Audu Arif, Alhaji Audu Arif, layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni ah. uku ta zauna gida watanni uku so ɗora daga gurin. To wannan kaga wannan ba abu ne na kirki da yake sun ƙi cin shawara abin da ya wannan abin ne ya faru kenan to mu niyyar mu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗari biyu mun gina kamar wurin arba'in da wani abu arba'in da shida sannan muka muka fita kan mulki wasu na nan kuma an gina ba kan ba kare ba mun yi niyyar mu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu ɗauki mu kakkara wayannan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yadda kowa ke zuwa na biyu kan mu yi wannan ya kamata mu indiya shi makarantu da suke zaman kansu idan abin nan ke nan. makarantun kuɗi private school su cikin wannan abin nan domin eh don mu nemi wannan abin nan yan yaran nan su samu sukuni inda za su yi karatu kuma wannan karatu yadda ake karatun da muke yi kaga shehu mu je yaro ya je ya koyi a yasunan shi sakatariyan da menene menene wanda bai taimakon shi kamar yadda ake ce ma ake kwalajo? yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba aiki saboda shi eh, sistemin da za mu ɗauki shine a kawo makaranta kamar na technical wanda yake eh na kere kere kenan bashin wannan makarantun kere kere kake son kai wannan aiki kare mm. kare dai kamar ilimi ya sunan shi fasaha da sauransu wayannan abubuwan nan za a yi shi ne mutum ya je free. To a Alhaji Audu. Koyi aikin hannu. To Alhaji Audu bari mu duba wannan. A zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen ba da karatun sakandare a kyauta. Amma a baya kun nuna cewa wannan eh, duk karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba. Shin menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan ba da karatun sakandare a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari. Wa ya ce kaman abba? Wa ina wa ya ce kamar haka gwada karatu da kyauta ba dai mai alheri ba in ji wa eh a baya akwai abin akwai maganganun da aka yi na'am wannan karya ne na MPP domin in ka duba wannan free education nan Uh, Alhaji Audu bari mu taka ma burki a nan ka riga ka yi mintocinka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan. So mun fahimci abin da kake nufi. Bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba. Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai Major Muhammad zai kawo. To ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci. Shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen gani za su iya tsayuwa kai su zaɓe ku. Muna saurarin ku. Eh, to da farko kafin in magana abin da za yi. Ina so in dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato Free Senior High School. To Wallahi da na saurari ɗan uwana ina so in tantsare da dariya ne ma ban san saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka ɗauki kuɗin gwamnati mm. suka ringa talla suna biyan kuɗi kan rediyo da talabijin da jaridu don a gaya wa jama'a cewar wannan tsarin da ake so a kawo wadda duk ɗan ƙasan Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko a nini ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kuɗin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana yau sun canza sheka sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana ta suka ce kudin gane da arzikin gane gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cinye tsoka saura kashi abin da suka gaya mana kenan suka soke allowance da ake ba nurses baya ga haka dan allowance da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan alawar din suka ce babu kudin da za a rinka biyan wa'annan kudaden to babu kuɗin za a ringa biyan alamus alamus wannan ina za ku samu kuɗin za ku biya secondary school pre secondary school abin da suka faɗa mana kenan kuma alal makeri ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mu mai da hankali akan zangonnan mu shekara ashirin da bakwai gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a ƙasar Ghana zango ta mara musu baya ɗari musu ɗari tambaye abokina tambaye ɗan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi duk ɗan zango wanda suka yi wa 'yan zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasa ana eh, to mun kai wurin mun kai wurin amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi da yanzu kuke so a zaɓe ku don saboda ku ci gaba da shi. Eh abin da muka tanada shi ne wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana muka bari GDP to debt ratio ya zo ƙasa. muka bari inflation izo kasa muka bayar da free SHS muna son mu kare wa'annan nasarorin nan da aka yi mu kare yin hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce muna so mu dana inganta su ne mu dana karfafa su don kada mu yi kuskure wa'annan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tunda sun gano cewar aski ya kai gaban goshi ba abin da suka shuka ba su shuka zango komai ba su shuka gano komai ba su kirbe kuri'a ranar zaɓe shure-shure suke kuma wallahi ba zai hana su ba insha Allah. To Alhaji Ayuba akwai wata magana da ku 'yan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation tsadar rayuwa da sauransu shi talaka bai san komai ba an ce shi talaka tambarinsa shine cikinsa ya ji a jikinsa. To irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai bukatar su fa su gani a ƙasa saboda mm, abin da ke faruwa kamar ba sa gani ganin komi a ƙasa. Eh to an yi ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a bi kenan talaka ya samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take ba da free senior high school take biyan allowance allowance ɗin teacher eh, malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance allowance ɗin nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency akwai wani tsari kuma da ake cewa one district one factory mun zo kan wannan alƙawuran mun zo kan wannan alƙawura yanzu bari mu je wurin alaji eh saboda eh. idan idan yadda yadda harkan arziki ta barbare karkashin su suke cewa an gama cinye soka soka saura kashi ba da za a yi su yi wani gyara da inganci to to mun gode bari mu je wurin eh, yawa bari mu je wurin yawa tattalin arziki ne shi ne watan ginshikin duk wani abin da za mu yi duk wani abin da muke yi mun gyara yadda suka lalata harkar arzikinmu suka bari muka tafi wannan wannan wannan wannan kwarya a hannu muka tafi hmm. muna bara a bankin duniya don a ceke mu bayan an gano mai a ƙasar ghana abadan allah jama'a To Alhaji Audu Arif ka ji maganganun da Alhaji Ahmad Ayuba ya yi. To amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan wani irin tanaji kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan amma kuma in kana da martani kana da minti ɗaya kai martanin ka sannan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa To baba dai kai da kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya faɗi ban ci ba. Na ga kaman ya yi magana kan free HSS inda na je na sauka eh. ya doki. wannan kowa ya san kamar abin da suka yi na free hs ba abin kirki ba ne bai taimaka ma yara ba bai taimaka ma iyaye ba domin free hs sun da suke faɗi akwai wani iyaye da dama in su yaran nan sun zo gida wata uku sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school dubu dubu goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi saboda shi banda daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma kasan nan ya gwada mina makaranta ɗaya da suka gina ya gwada mina ya sunan shi da suka gina ya gwada mina university ɗaya da suka gina ya gwada muna ya sunan shi ina suka kai ruwa nawa suka kara lantarki nawa suka kara To barkanku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da za mu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safai kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba. To amma wannan karo za ku je da aka fiɗe biri har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa. tafi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri aliyu mustapha sakwatin ne a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya sai an jima. kuma rahotonmu na musamman a wannan makon. Majalisar wakilai ta kaddamar da wannan kwamiti din ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya na sukar sha'anin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa na. Majalisar ta yi ikirarin cewa ƙasa tana cikin yakin neman tsira saboda tana fama da ɗimbin matsaloli a daidai lokacin kaddamar da kwamitin wanda zai sake duba kundin tsarin mulki na alif tara da da casa'in tara kamar yadda aka gyara. Daya cikin 'ya'yan kwamitin ne wakiltar ƙwaryar Zaria ta ji Nadir ya yi ƙarin haske. A wannan karni da muke ciki wannan kwamiti muna da kyakkyawan tunanin za ta duba muhimman sashe-sashe na tsarin kundin tsarin mulki musamman wajajen da ake ganin akwai kalubale ko kuwa wanda ya kamata a gyara da a ƙara inganta mulki a ƙasar nan wasu daga ciki su ne kaman son dama a dawo da ƙarfin judiciary na kotutuka na jiha su ma a basu su cin kashin kansu saboda yin haka shi zai dan kara inganta demokradiyya a matakin jiha. Shina ɗan majalisa ne ya tattara Rano kore da Kibiya daga jihar Kano, Kabiru Alhassan, ya kara mana haske akan manufar kafa kwamitin. Abubuwan kowanne yana da nasa tasiri din sai babban al'amari kuma wanda shi duk lokacin da aka kawo shi a neman zanen tsarin mulki sai an kai ruwan rana shine na kirkiro jihohi saboda wannan ma kowace shiya za ta so a ce an bata kuma kowa zai nemi a ce shi ga sauransu aka biya. Duk da kokarin da 'yan majalisa suka ce za su yi wajen gyaran jibban da ke cikin kundin tsarin mulkin daya cikin shugabannin jam'iyyun kasar Salamu Bello wanda shi ne shugaban jam'iyyar PRP ya yi tsokaci akan wannan aiki. Tun duk abin da za a yi ayi baya wanda aka yi da shi daga baya ina yake. Mu a namu tsarin mulkin mu na gaya mu zan baki kofi na constitution na tsarin mulkin ki karanta. So gaskiya ni a wannan dai ina goyon bayan no the elders forum we are for true federalism an rubuta a gyara amma ba a gyaran ba a tun da akwai abun da aka shawari da aka bayar da dama suna nan an ije an nada kwamiti na masana su duba wannan abun da aka yi su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda tafi karɓa wajen al'umma sannan a yi referendum wannan kwamiti mai dauke da mutum hamsin da hudu a ɓangaren majalisar wakilai zai haɗe da mutum hamsin da shida daga majalisar dattawa domin gyara kundin kasar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.